وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan mai albarka na ranar Juma'a yau 26 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 12 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul baƙara. za mu saurari karatun eh, ayoyin da muke cikin tafsirinsu sannan gabanin fassararsu akwai ɗan jawabi da zan yi idan lokaci ya ba mu sai mu ci gaba da karatun idan kuma lokaci eh, bayani ya shi ne lokacin to sai dai kuma sati na gaba bismillah a'udhu billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نعم كفغبان مشغا ko mu ci gaba da tafsirin gabar da muka tsaya a kanta kamar yadda kowa ya sani kusan kwanaki tara da suka wuce wato ran laraba ba wannan da ta wuce ba a shugaban ƙasa amerika donald trump ya yi jawabin cewa ya amince da kudus a matsayin babban wato cibiyar kasar isra'ila kan babban birnin ƙasar isra'ila ma'ana dai ya danka wa isra'ila yahudawa kudus gaba ɗaya. kuma ta zama tasu ta har abada to mutane da yawa suna tambaya game da wannan abu da ya yi cewa yana da haƙƙi ya ce ya ba wa yahudawa ƙudus kuma shin ƙudus ta yahudawan ce ko ba tasu ba ce saboda akwai waɗanda suke da rikicewa musamman abin da ya shafi tarihi wasu su ce to ai daman ƙudus ɗin tasu ce tunda annabi dawud annabi suleiman annabawan banu isra'il sun kasance a kudus akwai haikal suleiman inda yake ibada haka ai kudus din mata su ce don haka dan ya ba su ma ai ba wani abu bane to gaskiya akwai rashin sanin tarihi da wanda ya san tarihi zai san cewa kudus ta ce kuma wane ya fi cancanta ya zama shi ke da kudus na farko mu a wurin musulmi kudus tana da babban sha'ani musamman ma kasancewar masallaci almasjidul aqsa wanda Allah subhanahu wataala ya ambace shi tare da masallaci mai alfarma da ke makka masallacin ka'aba ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah ga wanda ya yi tafiyar dare da daddare da bawansa daga masallaci mai alfarma da ke makka zuwa masallaci na nesa shine masallacin kudus wanda Allah ya yi masa albarka ko ya yi wa gefensa albarka domin ya nuna masa ayoyinsa lalle Allah mai ji ne mai masani kudus kamar da muka sani shine thalithul haramai in aka faɗi masallaci mai alfarma na makka sai kuma masallaci mai alfarma na madina sai kudus shi na uku kuma shi ne a ƙiblar musulmi kafin a canza su zuwa su kalli ka'aba sun kasance nan suke kallo kuma annabi ibrahim a.s. shi ya gina shi tsakanin ginin ka'aba da gininsa shekara arba'in kamar yadda zuwa a hadisi farkon masallaci da aka taba fara ginawa a doron ƙasa shi ne ka'aba inna awwala baitin huda nasi lallazi bai bakka to bayansa sai masallacin kudus wanda annabi ibrahim a.s. ya gina shi sannan daga baya annabi suleiman ya ƙara faɗaɗa shi ya zama babba to wane ne ke da haƙƙi na wannan na ita kanta wannan yanki wato na falastin farko waɗanda suka zauna wannan yanki kamar da tarihi ya nuna su ne kana'aniyun wato mutanen wato kana'anawa kana'anawa nan ƙabilu ne na larabawa wanda suka fito daga tsibirin wato larabawa sun fito daga tsibirin larabawa suka yi hijira suka koma wato gefen ƙasar sham wannan tun a shekara ta dubu uku kafin haihuwar annabi isa alaihissalam shekara dubu uku kafin haihuwar annabi isa alaihissalam waɗanda suka zauna a arewacin wannan yanki ana kiransu da suna finikiyun kaji ana finikiyun su ne finikawa sannan kuma waɗanda yankin wanda suka zauna a yankin kudu su kuma ake kiran gurin ardu kana'an ana kiransa kasar kana'an kana'an su ne kabilar su waɗannan kabilu na larabawa sun shahara a lokacin da noma noma shi ne sana'arsu sannan sun gina garuruwa da yawa da suke falastin a yanzu irin su ariha irin su asdod kuma su suka gina garin kudus ɗin kansa su suka kafa shi a lokacin da suka kafa shi suna kiran shi or salim or salim yana nufin madinat salim wato birnin salim kamar yadda suka kirawo shi biyos har ilayu suna kiransa da suna biyos harshen su shine harshen larabci tsohon harshen larabci ba irin wannan da alkur'ani ya sauka da shi ba amma dai suna kama ta wasu kalmomi shine yaran da suke yi wato kabilu ne na larabawa wanda suke magana da larabci duk da cewa arabiya ce larabci ne wanda yake tsoho wanda ya sha banban da larabcin da alkur'ani ya sauka da shi to an samu mayaƙa daban-daban sun yi ta yaƙar waɗannan waɗannan waɗannan kana'anawa a wannan gari na falastin ko na ƙodus a farkon waɗanda aka ambata sun yaƙi su ne ibraniyun ibraniyun al'abariya ita ce harshen annabi ibrahim a.s. kamar yadda kuka sani a shekara ta dubu biyu kafin a cikin shekaru na dubu biyu kafin aiko haihuwar annabi isa alaihissalam annabi ibrahim alaihissalam ya yi hijira ya yi ƙaura daga inda aka haife shi gudun ake kira or a cikin ƙasar iraki inda ya hijira ya ƙetara ƙoramar furat ya nufi halab daga nan kuma ya isa ardu kana'an wannan ƙasa ta kana'anawa wato Falasɗin. sannan daga nan ya yi hijira zuwa masar tare da matarsa sara a nan ne fir'aunin masar fir'aunin masar wato sarkin masar a lokacin fir'aunin masar na lokacin ya ba wa sara kyautar wata kuyanga ce hajar wadda annabi ibrahim a.s. ya aura daga baya saboda kasancewar matarsa sara ba ta haihuwa hajar ta haifan masa ɗansa annabi ismail alaihissalam wanda shi ne kakan annabi sallallahu alaihi wasallama na nesa ita kuma sara daga baya ta haifi ishaq wanda shi kuma shi ne ya haifi yaƙob yaƙob ɗin shi ne ake kira isra'il shi kuma yaƙob ya haifi Al-Asbat wato jikoki wanda suka kafa gidaje guda goma sha biyu waɗannan al'asbab ‘ya'yan annabi yaƙub alaihissalam su ne suka bar ardu kana'an suka bar falastin lokacin da suka samu fari suka koma masar da zama ga sanda aka karanta surat yusuf tana ba mu labarin wannan hijirar da suka yi suka baro inda suke suka dawo masar lokacin da fari yayi yawa suka yi hijira suka zo ga annabi yusuf alaihissalam shi kuma a lokacin yana an sa shi ala khaza'in al-ard shine mai kula da taskar dukiya ta Masar gaba ɗaya, to anan ne suka hayayyafa suka yawa su banu Isra'il a Masar to zuwan Fir'aun na Annabi Musa alayhi salam ya rika matsa musu yayi ta gallaza musu yana bautar da su yana kama su ya bautar da su ya kashe su ya bautar da 'ya'yansu mata to har lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Musa alaihi salam shi kuma ya kubutar da su a ta hannun annabi Musa alaihi salam inda suka fita zuwa Baitul Maqdis inda Allah subhanahu wataala ya umarce su cewa su shiga Baitul Maqdis wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi ya qaumi idkhulul ard allati اذكروا نعمة الله اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وانا اتتشي قدس عند النبي موسى عليه السلام يا أمر شي متى ننسى شي واسو شي wannan gari inda anan suka yi ta tababa suka yi ta jayayya da annabi Musa cewa ba za su shiga ba akwai manya-manyan mutane masu ƙarfi su ba za su iya shiga ba sai da shi annabi Musa da shi da dan uwansa Harun su je su shiga idan sun yaki sun cinye su da yaki su su zo su same su sai su shiga tare to nan da Allah subhanahu wataala ya sa musu ti yace to Allah subhanahu wataala ya ce ya haramta musu fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard ce ya haramta musu shiga wannan kasar suka shekara 40 cikin sahara suna ta yawo har Allah subhanahu wataala ya karbi ran annabi Musa annabi Harun da farko sana annabi Musa alaihi salam a cikin wannan yanayi na ce ba su samu sun shiga ba ba su samu sun shiga Kudus ba sai a lokacin annabi Yusha Yusha alaihi salam shine ya shiga da su suka zaune wannan gari na ardu na abin nan sun shige ta ta bangaren ta na gabas shekara ta 1189 kafin haihuwar annabi isa alaihissalam bayan wafatin annabi musa alaihissalam to anan ne suka samu garuruwa ko abinan birane suka kafa suka zauna suka rayu a ciki har lokacin da alkodat wato alƙalai suka zo suka karɓi ah, shugabanci na zuriyar annabi yaqub salam sune ibraniyawan sune yahudawa suka karbi suka karbi shugabancin su bayan wafatin yushau salam to a wannan zamani suka cakudu da kana'anawa inda har suka koyi sana'a irin tasu shine suka koyi sana'a irin ta ta noma suka koyi ah, abin da suka koyi bautar suka koma bautar irin allolin da su waɗanda suke bauta saboda kara ana a lokacin ba ba kan tauhidi suke ba da ba wani annabi a lokacin da ya je musu su banu isra'ila sai suka karkace wa tauhidi da annabi musa alaihi salam ya basu akai suka koma bauta irin ta mutanen ta kana'anawa da suka samu a wannan gurin to anan suka zauna sun kafa daular daular su ta farko ta kafa shekara 1025 kafin aiko annabi isa kafin haihuwar annabi isa salam da farkon wanda ya zama sarki a cikin wannan daula shine sha'ul shine wanda alkur'ani ya kira shi shine farkon wanda ya abin nan shi shine farkon sarkinsu sannan bayansa alaihi salam wanda ya mallaki kudus da mutanen da ke cikin kudus ya mai da kudus ta zama ita ce babbar cibiyar mulkinsa ya yi kuma yaƙi da falasdinawa falasɗinawa za mu bayani a ce falasdinawa a da wata ƙabila ce da aka kirawo sunan garin da ita ana ci mata balast za mu yi bayaninta to da suna su suke garin annabi dawud a.s. ya yaƙe su ya kashe jagoransu shine jalut wanda alkur'ani ya ba mu labarinsa cikin suratul baqara wanda za mu zo nan gaba annabi dawud ya kashe jalut daga nan ya samu ya karar da da waɗannan jinsi na falasɗinawa aka ce falasɗinawa an ce lokaci kamar na gama ƙabila ce yanzu aka ce falasɗina ana nufin masu mazauna mazauna falastin wato laraba da suke zaune falastin to ba su ne falastinawan ba falastinan wata kabila ce wanda su ma suka zo suka yi mamaya a wannan gurin ake kiran garin da sunansu to su falastina tun tuni sun kare su ne wanda annabi dawud alaihissalam ya yaƙe su tare da ƙarƙashin jagorancin talut har aka shugabansu kwamandansu wanda shi ne jalut bayan annabi suleiman bayan annabi dawud annabi suleiman alaihissalam wanda shi ma ya yi mulki daga shekara ta 900 tun kafin haihuwar annabi isa zuwa 930 wanda kisarsa ta zo a cikin suratun namli wanda kiransa da awarsa zuwa ga musulunci ta ƙetare ƙasashen sham ma har ta shiga har ta shiga ƙasar wace kasa ta shiga kasar yaman wadda jin tarihin malikati saba wadda sarauniyar saba'i saba'i ci ne cikin ƙasar yaman a yanzu da'awar annabi suleiman ta kai haccan wanda allah subhanahu wata'ala ya danka masa mulkin mutum da aljan a lokacinsa ya ba shi annabci tare da mulki ubangiji ya ba shi annabci tare da mulki rabbi gafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yahudawa sun bata tarihinsa kana karanta old testament za ga kamar wato kana karanta labarin wani shahararren mutumin banza haka suka mai da tarihinsa ba shi da dadin karatu ga al'adar da yahude wajen lalata tarihin annabawa da manzanni bayan wafatin annabi suleiman ne masarautar banu isra'ila ta kasu gida biyu zamar akwai ta arewa akwai ta kudu ta arewa babban cibiyarsu ita ce samura eh, ta, kudu kuma wacce ita ce mamlakatu yahuda ta zama na babban cibiyarsu ita ce kudus alaka tsakanin waɗannan masarautu guda biyu duk daga su dai masarautu na banu isra'ila na abraniyawa to amma kuma alaka ce ta kiyayya da gaba da faɗace-faɗace a tsakaninsu da haka suka yi ta yi suna ta cin junansu da yaƙi har ƙarshe al'ashiriyun suka zo ƙarƙashin jagorancin wani da ake kira Sargon na biyu sargon athani ya zo ya cinye su da yaƙi ya yi rugurgu da da ita wannan daular tasu a shekara ta 722 kafin haihuwar annabi isa alaihissalam sannan ita kuma daular da take daular su ta kudu wannan daular ta arewa kenan daula ta kudu kuma wacce ita ce mamlakatu yahuza ita kuma nabukhadnassar wanda ake ce buhtanassar wanda shi kuma daga cikin kabilar kildaniyawa ne shi ma ya zo a shekara ta 586 kafin haihuwar annabi isa alaihissalam shi ma ya rushe wannan daular ya rushe wannan masarautar ta banu isra'il ya kona kudus din gaba daya ya rushe haikal na annabi suleiman haikal shine wurin da annabi suleiman ya gina na bauta ya rushe shi ya kama yahudawa ya tafi da su babil babil cikin kasar iraq ya mai da su bayi su ci gaba da bauta to tun daga lokacin sai ya zama na daular banu isra'ila ta kare a kudus ta dawo kudus ta dawo balarabiyarta ta dawo daula ce ta kana'an ta kana'anawa su kadai an kawar da banu isra'il daga wannan guri to bayan abriyawa da suka yaƙi ko kuma suka yi kaka gida isra'ila su ma wanda su ne wannan tarihin nasu sai kuma falasdinawa da muka ce falasdinawa asali kabila ce kasashen ko ƙasar kasar girkawa greek da da tsibirin kogin ega da kike e, e, aegean sea ya kasance yana samun barazana sautari na hare-hare da 'yan ta'addan girkawa suke kawowa wanda ya sa ƙabilar balas sai suka gudu suka gudu daga wani tsibiri da ake kira crete ana kiransa crete island sai suka gudu daga wani su wani kabilar ballast ne sai suka suka nufi kasar kana'an wato kasar falastin kasar kasar kudus ko ce a falastin ta yanzu suka nufi nan suka yaƙi su waɗannan kana'anawa laraba da suke gudun na asali har suka samu suka zauna a wani yanki wajen yankin da garin da ake kira yafa a yanzu har zuwa yankin da ake cewa zirin gaza to gaza nan wurin suka zauna to sai ake kiran wannan yankin da da sunansu ake cewa falastin daga yafa zuwa zirin gaza ana shirin falastin sun yi ta yaƙe-yaƙe da yahudawa da suke gurin wanda ƙarshe yahudawa suka yi nasara a kansu banu isra'il suka yi nasara a kansu game da muka faɗa ƙarƙashin jagorancin annabi dawud eh, talud annabi dawud har dawud ya kashe ya kashe jalut kamar yadda zo a cikin alqur'ani to anan karshen su wannan falas balas din kabilar balas din wanda ita ce ake cewa din karshen kabilar yazo to amma kuma yankin gaba daya sai ya zama ana kiransa da sunan su sai ake cewa falastin saka falastin din ba wai sunan larabawa bane sunan wata kabila ce wacce tun zamanin annabi dawud alaihi salam labarin ta ya kare sauraka labarin ita wannan kabila ya kare babu ita to haka waɗannan yahudawa suka kawar da da wannan abin nan da wannan kabila akwai kabilar farisawa farisawa su ne mutanen iran to su ma a cikin karni na shida kafin haiko annabi isa a.s. karkashin wani babban komanda da ake kira kiros of fascia wato kiros mutumin farisa ya jagoranci shi ma yaƙi inda ya mamaye garuruwan sha ya mayar da su ƙarƙashin daula ta farisawa wani a shekara ta 538 kafin haihuwar annabi isa alaihissalam matarsa ana ce da ta istir istir ɗina bai yahudiya ce shi wannan ba farisi matarsa bai yahudiya ce kasancewar matarsa bai yahudiya ce ta sa yahudawa suka rika taimaka masa suka rika bashi taimako har ya ci babil da yaƙi ya ci sham da yaƙi ya cinye masar da yaƙi ya ba wa yahudawa dama duk wanda yake so ya dawo ya dawo kudus ko ya dawo falastin da zama tunda mun gaya muku cewa an fatattake su buktanassar ta fatattake su sun koma ya aibo su sun koma babil suna bauta a nan babil inda suke bauta a nan ne suka rubuta a nan ne aka rubuta talmud a wancan karatun yi magana akan talmud to ai a nan ne suka haɗa littafinsu na na talmud to shi ne ya ba su dama su iya dawowa su ci gaba da zama a wannan gurin to bayan su akwai kabilar a wannan akwai kabilar girkawa mutanen girki, wanda akwai babban Kwaman din na wanda uh, suratul uh, tafsirin suratul kafi mun yi magana a kansa alexander alexander of macedon wanda alexander the great ke cewa al-iskandar al-makduni al-kabir shi ya kawo yaƙi da hari ga mutanen farisa da suke mulkin ƙasashen sham a wannan lokaci ya ci nasara a kansu ya ƙwace ƙasar ya kore su shekara ta 332 kafin haihuwar annabi isa alaihissalam su ma daga nan ƙarshen farisawa a wannan yankin ya zama ya ƙare to sai mutanen rumawa mutanen rumawa akwai wani babban kwamandansu wanda ake kira pompi pompi to shi ma ya kawo hari shi ma ya kori mutanen girkawa da suke nan waɗanda su suka kori farisawa shi ma ya zo ya kore su ya kwaci kasar a shekara ta 63 kafin haihuwar annabi isa a.s. za ka kasar ta ci gaba da zama a hannun rumawa har lokacin da musulunci ya zo ya kwace ta daga hannunsu musulunci ya kwaci kuma kasar daga hannun rumawa a karni na bakwai karni na bakwai bayan haihuwar annabi isa a.s. shekara ta 630 da shida shekara ta sha shida bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu akwai abubuwa masu muhimmanci da suka faru a lokacin daular rumawa lokacin da rumawa suka kwaci kasar a daidai lokacin su ne annabi isa alaihissalam ya bayyana ya bayyana a wannan kasar a wannan yankin na kana'anawa zamanin wani abinan sarki da ake kira augustus a zamanin wani sarki da ake kira augustus to daga baya an san dai cewa yahudawa sun haɗa kai an yi ta a zazzalar waɗanda suka yi imani da annabi isa alaihissalam wanda har allah subhanahu wataala ya daga ya ɗauki annabi isa ya sama da shi bayan sun yi niyyar kashe shi to lokacin wani sarki da ake kira constantine shi ma mun taɓa magana a kansa wanda shi ne a lokacinsa ne ya karbi addinin kiristanci kuma ya hada taro a shekara ta 325 bayan haihuwar annabi isa alaihissalam ya hada taro taron da ake kira taron nukiya inda anan ne ya tabbatar da aƙida ta trinity aƙida ta cewa isa da mahaifiyarsa da allah uku ne wato isa uku ne abin allah uku ne daga lokacin ya ɗora wannan aƙida ta kiristanci akan wannan aƙida ta trinity ta cewa allah uku ne tare da taimakon paul ko shaul wanda shi ne ya taimaka wajen assasa wannan shi kuma kamar yadda muka taɓa faɗa bai yahudi ne ya saɗaɗo ya shigo cikin addinin don ya ɓata shi abu na biyu da ya faru a lokacin daular rumawa ne yadda yahudawa suka goyi bayan masu sarauta na rumawa duk da cewa rumawa wannan bautar gumaka suke amma suka goyi bayansu don a matsa wa kiristoci mabiya annabi isa alaihissalam don su suka rika kai labari inda duk aka ce ga wani yana daga cikin mabiya annabi isa alaihissalam ko wasu suna ciki to waɗannan yahudawa su suka kai tsegumi da gulma ana zuwa ana kama su ana kashe su to haka abu ya ta faruwa har lokacin da suka so kuma daga baya su ta da bore su da bore ga ga romawa iyayen gidansu shekara ta saba'in a bayan haihuwar annabi isa alaihissalam to nan ne aka samu ɗaya daga cikin sarakuna kuma jagorori kwamandan yaƙi na romawa wanda ake kira tetos shi ya jagoranci wato murkushe wannan bore da yahudawa suka so su tayar a lokacin ya yi ta kama su yana kwace dukiyoyinsu yana kashe su yana kona su wanda daga lokacin da suka tarwatsa suka fantsama suka shiga duniya a lokacin ne suka fantsama wasu suka yi kasashen yankin turai wasu suka yi yankin eh, tsibirin larabawa inda har wasu suka zauna a madina dalilin zuwansu suka zauna a madina kenan lokacin wannan fatattaka da aka yi musu akwai sanda suka so su yi bore ma a shekara ta 135 a zamanin sarki hadrian shi ma ɗaya daga cikin sarakunan rumawa nan shi ma ya fatattake su wanda shi ne ƙarshen zaman wato yahudawa a falasdin ya hana su shigowa kudus kwata-kwata a lokacin da ya canza sunan kudus ya koma iliya za ga a hadisi yana cewa iliya iliya ita ce kudus ya mai da ita ce capital wannan duk zamanin rumawa to wannan shekara ta 135 bayan haihuwar annabi isa ita ce ƙarshen kasancewar yahudawa a cikin a cikin kudus ko a falastin gaba ɗaya an fatattake su an kore su ya zama babu su kuma a lokacin an haramta musu ma shigowa kudus har lokacin da musulmi suka zo suka karɓi garin kuma wannan haramci ya ci gaba kamar yadda muka faɗa muhimmancin kudus a musulunci abu ne sananne kasancewar akwai almasjidul aqsa da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya haɗa ambatan masjidul aqsa da ambatan eh, ambatan masallaci mai alfarma da kuma kasancewar sa shine alqibla musulmi ta farko kuma ɗaya daga cikin masallatai guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid masjidi ha masjid al-haram al-masjid al-haram wa masjidi hada wa masjid al-aqsa annabi yace a hadisi sahihi yana cikin bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu anhu annabi yace ba a da kargari a dauki guziri don ai wata tafiya ai wani bulaguro sai zuwa masallatai guda uku masallaci mai alfarma da ke makka da kuma masallacin kudus da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma masallaci mafi nisa shine masallacin kudus to tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya da rai aka rika samun rundunonin yaƙi da suka rika kai hare-hare na yaƙe-yaƙe wannan yanki na ƙasar sham daga ciki akwai gazwatu, domatul jandal wanda aka yi ta a shekara ta biyar akwai gazwatu sariyatu mu'ta wanda aka yi ta shekara ta bakwai wanda a cikinta aka kashe jafar ibn abi talib da abdullahi ibn rawaha ko da waye ɗaya? wannan khalid ibn walid ya ya fito da su daga cikin wannan wannan abin nan to sannan a shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin tabuka yakin tabuka mai da ka sani ya nufi bangaren rumawa ne wanda ba a yi yakin ba ya dawo bayan an samu sulhu ko kuma ya jami labarin cewa sun janye don labari ne ya samu cewa suna tattara gangan ko za su kawo hari madina annabi sallallahu alaihi wasallam ce to bari ya je tare su to daga baya suka ji tsoro sai suka koma amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai amince da su ba sai ya hada wata rundunar da jagorancin Usama yawa shine dazuna na manta ban fada ba da kashe abin nan Zaid ibnu Harisa mahaifin mahaifin Usama da shi ma aka kashe shi a wannan yakin to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada runduna a karkashin jagorancin usama usama ibn zaid wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama rashin lafiya kafin wannan runduna ta fita har annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya koma ga Allah wannan runduna bata fita ba zamanin sayyidina abubakar ya tura wannan runduna ta fita kuma suka je aka aka fafata aka yi nasara bayan sayyidina abubakar ya gama da waɗanda suka yi ridda daga cikin larabawa to sai ya shirya runduna da za su fita yankin sham yankin rumawa saboda barazana da suke yi wa daular musulunci a lokacin a lokacin ya tura kwamandan da ya tura wajen nahiyar falastin shine amur ibn al'as amur ibn al'as wanda aka yi yaƙe-yaƙe a lokacin aka yi yaƙin ajinadai aka yi yakin fihil aka yi yakin yarmuk, wanda dukkaninsu kuma musulmi ne suka yi nasara a cikin wannan yaƙe-yaƙen da ƙarshe a yakin yarmuk shi ne wanda aka ci nasara a kansu aka samu kuma aka buɗe baitul maqdis daga baya ƙarƙashin jagorancin abu ubaida amir ibn jarrah zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta goma sha shida sayyidina umar shi ya je da kansa daga madina ya je da kansa ya karbi makullin masallacin kudus daga limamin coci na wannan gari shine safronius ya karbi makullin a hannunsa tun daga lokacin ya rubuta aka rubuta yarjejeniya wacce ake kira al'uhdatul al'umariya yarjejeniya wanda a cikin yarjejeniyar nan an rubuta cewa babu wani yahude da zai zauna a yarjeje yarjejeniyar ta kunshi wannan akwai kiristoci amma babu yahude ko daya to tun daga lokacin ardu kana'an kasar kana'an ta koma kasa ce arabiya islamiyya larabawa ne kawai kuma kasa ce ta musulunci haka nan abin ya ci gaba ba a samu wani yankewa ba sai lokacin yaƙe-yaƙen hurubus salibiya yaƙe-yaƙen da aka yi da da da da kristoci inda suka kafa mamlakarsu ta ta ta kristoci a Baitul Maqdis wannan a shekara ta a karni na 6 karni na 6 karni na 10 na 11 farkon karni na 11 na shekarar miladiya 1099 bayan sun kashe musulmi kusan 70 a cikin garin Qudus sai dai a babban kwamandan nan na musulmi wanda ya suna shi ne salahuddin al'ayyubi ya kwato wannan ya kuma kore su a shekara ta 583 583 wato shekarar miladiya 1187 ya ci nasara a kansu a wani shahararren yaƙi da aka yi wanda ake kira mawuyatu hittin wacce ta shahara wacce aka yi ta kusa da buhairatu tabariya wato koramar tabariya akwai sanda wani basaraki ana kiran shi as-sultanul kamil al-ayyubi cikin sarakunan daular bani ayyub ya dauki kudus din ya sallama wa saboda wani abin duniya ya dauke ta ya sallama ya wa kirista daga baya kuma ta sake dawowa hannun musulmi karkashin a jagorancin misrawa su suka yi fafutuka har suka kuma dawo da ita hannun musulmi a shekara ta 1239 miladiya to daga lokacin abin da ya shafi daurin salibi abin ah, daurin kiristoci ya kare rol ɗinsu ya kare a falasɗin dama yahuda tuntuni mun faɗi suna su ya daɗe da karewa to su ma daga wannan lokacin daurinsu ya kare ta dawo hannun musulmi suke da suke da iko da ita to me ya faru ta kuma komawa hannun yahudawa kuma wato abinda za ku fahimta za ku ga farkon waɗanda suka zauna a gurin su ne larabawa kaga ashe ba yahudi ba zai ce ƙasarsa ba ce a ce nashi ne annabi ibrahim a.s. zuwa ya yi sanar daga baya kowa masar can ya zauna lokacin annabi yusuf abin lokacin annabi musa suka sake yiwo hijira kaga hijira suka sake wa suka dawo suka dawo sham da ruwan sham suka dawo falastin sannan daga baya suka suka koma lokacin annabi annabi yusuf salam ba ah, lokacin suka yi hijira daga baya kuma suka dawo suka zauni wannan gari ah, bayan rasuwar annabi musa salam to yahudawa basu su wato fitar da rai ba suna da wato jin cewa wannan kasar tasu ce saboda abinda suke karantawa a cikin littafinsu a cikin al'adul qadim a cikin new abin old testament abinda suke karantawa na cewa an yi musu alkawari Allah ya yi wa annabi Ibrahim alkawarin wannan ƙasa ya yi wa annabi bayansa ya yi wa annabi Ismail ishaq yayi wa annabi yaqub saboda haka wannan ƙasa ardul mi'ad ce ita ce ƙasar da Allah ya musu alkawari za su zaune ta kuma ba ta taƙaita a iya falasɗin ba kawai a aminal furati ilan nil tun daga Fura tun daga cikin ƙasar iraki har zuwa cikin ƙasar har zuwa cikin ƙasar masar duk nasu ce ita ce isra'ilul kubra wanda suna ganin za ta faɗaɗa za ta zo har madina tun da wai da a madinan ma suke sauraka nan ma korarsu aka yi za su dawo to ba su cire wannan daga zuciyarsu ba suna da wannan fatan har zuwa wani shekara ta 1897 da aka yi wani taro a bal a cikin ƙasar switzerland ƙarƙashin jagorancin wani da ake kira theodore hazel theodore hazel wani mutumin majar ne mutumin hungarian ne ah, bai yahude ne wanda yake mai tsatsauran ra'ayin yahudu kuma yana da ra'ayin cewa ɗan jarida ne yana da ra'ayin cewa falastin ita ce ƙasar da ya kamata ta zama ƙasarsu ko da yake da farko kamar yadda marubuta suke cewa da farko baya yana da tunanin ya kamata yahudawa a duniya su zama suna da ƙasa tunda har zuwa wannan lokacin ba su da ƙasa suna warwatse a cikin ƙasashe na duniya wasu a ƙasashen europe wasu kuma a ƙasashen larabawa wasu a afirka to yana tunanin ya kamata su samu wata ƙasa akwai tunanin ko su samu a cikin ƙasashen europe ko musamman belgium ko kuma su samu a cikin ƙasar laraba kamar sina don sun ce a nan ne allah wani wata'ala ya ba wa annabi musa alaihissalam a taura to daga baya kuma dai tunanin su ya dawo falastin tun da a nan ne suka kafa masarauta a baya to hanya guda biyu ce shi wannan hazel ya ya ɗauka a matsayin hanyar da zai za a cimma wannan bukata hanya ta farko shine a yi ta tunkuɗa yahudawa suna hijira daga ƙasashen duniya suna koma falastin suna koma can da zama yadda za su cika garin su yi yawa hanya ta biyu a samu goyon bayan ƙasashen duniya ƙasashen duniya su yadda cewa suna da haƙƙi a cikin wannan yanki na falastin bayan kuwa bayan sun kwace ta to sai suka kafa wani banki wanda shine banki na na, yahudawa zalla saboda wannan wannan manufar zuwa ka suka rika shigar da kun asalin system na banki daga daga yahudawa ne su suka fara asasa system na banki a duniya to ka suka kafa wani jewish uh, national bank banki ne nasu su kadai banda wata wata kabila a duniya suka kuma kafa kungiyoyi na yahudawa zalla wanda su kuma za su rika nuna wa mutane cewa lalle za su rika nuna wa yahuda a sawa yahudawa kishin cewa sai sun koma ƙasarsu ta asali ƙasarsu ta gado to daga lokacin suka fara hijira tun babu ga yahudi ɗaya a ƙudus a falastin sai da suka kawo sun zama susu wajen miliyan uku alal misali a shekara ta 1170 babu bai yahudi ko daya 0% ne yahuda a kudus babu bai yahudi ko daya amma a shekara ta 1750 sai gashi an samu an samu bai yahudi kwaya daya ya zauna a kasar ya garin to bayan karni na bakwai abin a shekara bayan karni na bakwai abin na sha bakwai ko sha takwas ƙarni na sha takwas za a ce alif ɗari tara 1977 sai ga shi no 1750 sai gashi sun kai wajen bai hudu 150 sannan 1977 a cikin karin na ashirin sai gashi sun kai bai yahudi 40 sun kai bai yahudi 1142 sun zauna a cikin garin Kudus sannan kuma bayan haka suka shiga kwace kasashe ƙasa ƙasan noma gonaki na Larabawa da suke zaune a birnin ta hanyar saya ko kuma ta hanyar kwata ta hanyar saya idan kana kai mutum kudi yake so to za su ba ko nawa yake so su karɓi gonarsa in kuma ba bai yadda ba to za a biyo masa ta hanyar barazana da tsoratarwa har ya yadda ya sayar musu da ƙasar to su suka rika sayan gonaki suka yi ta sayan gonaki ko suna kwata a hannun larabawa mazauna wannan guri sun yi ƙoƙarin a lokacin daular daular usmaniya daular usmaniya ta taki wanda a lokacin ita ce ke jagorancin ƙasar musulmi kamar yadda aka sani haƙƙin kasar falastin yana ƙarƙashin ta ne to a daidai lokacin daular taki daular usmaniya ta yi rauni har ana kiranta ar-rajulul marid wato mutumin da ba shi da lafiya saboda ka ta shiga cikin wasu matsaloli na tattalin arziki matsaloli na siyasa ta yi rauni matuƙa da gaske a lokacin tana ƙoƙarin mutuwa to akwai ɗaya daga cikin sarakunansu abdulhamid athani yahudawa sun je sun masa tayi cewa ya ba su wata dama an ce shi hazel shi ya je da kansa wasu kuma sun ce a ya tura masa manya-manya yahuda ne guda uku suka je suka same shi a istanbul inda suka ba shi wato tayin wasu abubuwa da za su iya masa na farko za su biya basussukan da daular abin usmaniya take bin su wanda a lokacin ya kai kimanin lera ta ingila ta zinari ya kai dubu abinan ya kai miliyan 133 sannan kuma za su gina masa jiragen ruwa na yaƙi waɗanda su ma kuɗinsu ya kai lera ta zinari miliyan 35 wanda wannan zai zai abinan miliyan 120 wanda wannan zai taimaka masa wajen kare masarautarsa ta daular usmaniya sannan kuma bayan haka za su bashi bashi ba da ruwa ba shi ba na kimanin a lera ta miliyan 35 suka ce idan ya haka idan suka yi haka su abinda suke so kawai ya yi musu shi ya ba su dama ko da rana ɗaya ne su rika kai ziyara cikin kudus su abinda suke so kenan su rika kai ziyara falastin za su yi masa duk wannan abubuwa kuma ya ba su dama su ɗan gina wani garinsu kusa da kudus to an ce a lokacin ya bi su ya tofa musu yawo ya ce ba za a yi ba to a daidai wannan lokacin Biritaniya, ƙasar Biritaniya, British the Great lokacin su suke cin karansu ba babbaka <coughs> su ne ƙasashen da suke mulkin mallaka a duniya ƙasar a ƙasar Faransa ƙasar Italiya Germany su ne suke mulkin ƙasashe a lokacin to a lokacin sun nuna wa Sharif Hussein sharif hussein ah, shi ne wanda da suke rike da sarauta a makka bayan sarki abdulaziz ya zo ya fatattake su ya kwaci makkan ya hada ta da daular saudiya sai suka suka dawo sha suka dawo jordan to a lokacin shi sharif hussein yana ƙarƙashin ah, turawan turawan birtaniya kamar yana karkashin su kamar wani yaron su ne dan su suka yanka masa ma Jordan din suka ce zo ya kasar sanan ya kafa daular Hashimiyya ai Jordan yanki ne na na na Sham yanki ne daga cikin kasar Sham ba kasa bace sai za ka karanta duk gama karance karancen ka ba za ka ji kasar Jordan ba a tarihi ba ka ji Urdun ba kirkirar ta aka yi aka sa mata amma da duk cikin Falastinu ne to sai aka yi masa kasa anan ya kafa daular mamlakatul al-hashimiyatul urduniyatul hashimiyya cewa su sharifai ne jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ga kasar suna an musu to sai suka mutanen Birtaniya sai suka nuka nuna masa cewa za su ba shi dama ya ma kafa ya ma kafa khilafa ta musulunci ya zama shine babban khalifa ko wani dai daga cikin sharifai na Makka ko Madina a ba su zama khalifa aka rika sa masa wannan roman baka din a daidai lokacin kuma wannan ƙasa ta Birtaniya suna da kwakwara alaka da Yahudawa da kungiyar zionism ta yahudawa wanda ta yi ƙarfi a lokacin wadda shi wancan hezer ya kafa don shi ne farkon zionist da ya kirkiri ita wannan kungiya ta soyuniya to alaƙa su da yahuda ta fi ƙarfi amma dai a zahiri suna nuna cewa suna da alaƙa da larabawa to a shekara ta 1916 sai aka samu wani ittifaqiya wani agreement tsakanin kasashe uku tsakanin ingila da faransa da rasha suka yi wata ittifaqiya akan za su sallama wato za su sallama wa yahudawa kasar falastin amma a kuyi shi can ana hulɗa da shi bai san me ake yi a ƙarƙashin ƙasa ba a wannan shekarar ta 1916 aka samu wata yarjejeniya da aka sake yi tsakanin daulolin nan guda wato daular ingila da faransa wadda aka fi sani da Sykes-Picot agreement mu'ahadat Sykes-Picot wanda ita kuma waɗannan mutane guda biyu waɗanda dukkansu ma'aikatan diplomasiya ne na ƙasashen guda biyu akwai shi a faransuwa george biko picot wanda shi dan faransa ne ma'aikacin diplomasiya ne sai kuma mark sykes shi kuma dan Britaniya ne shi ma ma'aikacin diplomasiya ne suka zauna a boye suka yi yarjejeniya akan cewa a falastinu za ta koma maimakon da tana karkashin daular usmaniya za ta koma karkashin daular kasashen duniya su ne kasashen duniyan kuma ba wasu ba ne za ta koma su kuma za a ba wa yahudawa 'yancin wato walwala yadda suke so a cikin wannan a cikin wannan yanki ba tare da an shiga haƙƙin sauran al'ummomi da suke wannan gurin ba haƙƙinsu na siyasa ko haƙƙinsu na na zamantakewa <coughs> shi wancan duk bai san da wannan da wannan abin nan din ba sai daga baya ne ya ji labarin abin ya faru to bayan wannan sai kuma wa'du bil fur shine abin da aka fi sani da al four. declaration shi kuma minista ne na harkokin waje na ƙasar Birtaniya a shekara ta 1917 cikin November ya rubuta takarda ya tura wa ƙungiyar Yahuda ta duniya cewa ya amince su kafa ƙasarsu a cikin palestine ya amince musu su kafa ƙasarsu a cikin palestine wannan shine wa'adu bilfor da shi yanzu da yin wannan yarjejeniyar danka musu Qudus afwan danka musu Palestine da shi wannan ah, da eh, gwamnatin Britaniya ta yi yanzu shekara 100 daidai to ban sani ba kowane ne ya karanta wa Donald Trump tarihin cewa ai shekara 100 yanzu daidai da danka musu ko ba su ibawa Yahuda dama su kafa kasarsu a cikin yankin Palestine da haka shi kuma ya ga to shi ma saboda tarihi tun da yanzu an cika shekara 100 daidai shi ma bari yanzu shi ma ya ba su dama su zama kudus ta su ci don nasan san ɗaya ah, na yana da wahala a ce trump yana karanta wani tarihi ba ya zama tarihi shekiyarsa sa kawai ya sani wani a 1917 kaga 1970 shine shekara 100 daidai shi wannan wa'adu balfour balfour declaration ya kasance saboda shekara 100 daidai da bawa yahuda dama su kafa kasarsu ta yahudawa a cikin yankin falasdinawa a shekara ta 1948 sun yi arangama da larabawa kasashen larabawa kasar masar da kasar syria da kasar jordan wanda suka jagoranci sauran kasashen laraba wanda aka shiga aka yi ta yaƙi a daidai lokacin turawa suka mara wa isra'ila baya suka ciyo wasu wani yanki daga cikin garuruwan falasinawa garuruwan tun da bayan shi wannan belfort ya yi nashi majalisar ɗinkin duniya sai ta ce a kasa ƙasar gida biyu a ba wa larabawa kashi ɗaya a ba yahuda kashi ɗaya larabawa suka ce ba su yadda ba ya za a ɗebi wani abu nasu a ce an ba mu wasu to da yaƙi ya kaure 1948 sai ya zama na isra'ila ta kuma cin wasu yankuna wanda da ba sa cikin wurin ma da aka ce za a bata sai ta kuma cinye su da yaƙi to daga lokacin suka fito suka yi shelar cewa to sun kafa kasarsu sau aka kasar isra'ila an kafa ta 1948 to daga lokacin ne aka shiga a wato adawa matsananciya tsakaninta da kasashen larabawa wanda har aka yi yaƙi na 1967 wanda a wannan yaƙi ma ƙasar isra'ila ta kuma ciyo wasu garuruwa wanda har a cikin inda ta ciyo ta shigo cikin garuruwan da suka shafi masar sina ta shiga jolan ta shiga ta shiga wani yanki na na labanan wanda shi kuma ake ta'artabu da ita ta shiga abin nan wani yanki na na abin nan abin garbiya west bank wanda shine ake ta'arta yanzu laraba abin da suke bukata su shine isra'ila ta rike duk wani yankin da ta cinye da yaki daman yankin da ta ci a 1948 kasashen duniya da farko kasar ingila sai kuma kasar faransa sai kuma kasar amerika suka ce sun amince a matsayin wannan gurin da ya zama ƙasar isra'ila wani a 1948 to bayan an sake yin wani yakin a 1967 sai ta kuma ciwo garuruwa daban-daban har ta danno ta shigo cikin kan sina cikin cikin masar ta shiga cikin syria ta shiga cikin lebanon ta je west bank to yanzu rigimar da ake yi su larabawa sun yadda ta rike wancan na 47 na ta rike shi ta sun haƙura sannan wanda sa ciyo a 67 ta ba su wani abu a ciki kamar alƙudusu sharkiya alƙudus ta yamma sun yarda isra'ila ta rike su aban musu kudus ta gabas kudus ta gabas anan ne masallacin kudus yake su aban musu kudus ta gabas ta zama ita ce capital su kuma isra'ila su ɗauki kudus ta yamma ta zama ita ce capital a kafa ƙasa biyu waɗanda suke makotaka da juna wannan ɗan kasan shine yanzu laraba suke ta rigima a kansa ba wai suna rigima kan a koma asali ba a'a sun haƙura cewa wanda kuka cinye muku ku kwata mun bar muku to amma dai daga abinda kuka kwata a 67 to ku bar mana ku dawo mana da shi ku rike wancan na 48 duk ku rike to yanzu shi ne shi trump ya zo ya ce shi kudus din ma duka ya haɗi ya danka musu shi ne na farko a duniya a ƙasashen duniya da ya wannan saboda a wajen majalisar ɗinkin duniya da duk ƙasashen duniya a gurinsu kudus yanki ne da yahudawa suka mamaye ba nasu ba ne wannan shine abin da kowace ƙasa ta sani a duniya saboda haka shi yasa da yazo ya faɗi magana duk ta rikita duniya saboda wani abu ne da ya saba wa abin da duk duniya aka haɗu a kansa shi ya zo da wani sabuwar bid'a ce a harkar siyasar kudu bid'a dalala ba bid'a hasana ba bid'a dalala to abinda abinda ba su sani ba shine wannan karar wannan decision na wannan declaration na Trump ba zai canza tarihi ba ba zai canza geography ba wani abu da yana nan ba zai canza kuma aƙidar musulmi ba musulmi sama da miliyan dubu da miliyan ɗari bakwai wannan batun nashi ba zai canza musu aƙida ba za su ci gaba da ganin kudus a matsayin wani guri ne wanda yake na musulmi wani guri ne wanda bai hude ba ya da haƙƙi a ciki wannan hayaniyar tashi ba za ta canza komai ba duk da cewa mu muna da yaƙini akan cewa hanyar da ake cewa haka za a karɓo ƙudus ko a karɓo falasɗinawa 'yancinsu ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba saboda me saboda yahude har zuwa yanzu yana riƙe da addininsa kuma sun yi amfani da masu addinin don dukkan wani yahude mai tsatsauran ra'ayi su ake kawowa a yankin da aka mamaye a yi musu matsuguni saboda me saboda an san ba yadda za a yi in za a mutu ba za su bar gurin ba saboda suna da aqidar cewa a littafi a littafin su an rubuta cewa nasibi saboda haka suna girmama addinin su ne hudanci suna girmama masu rike da addinin su ne hudanci a yayin da lokacin da su ko musulmi yakar addinin suke kuma suna yakan masu addini to ka gaya mu yadda za a yi su yi nasara ba za su yi nasara ba saboda haka sai idan musulmi da kasashen larabawa duka kasashen musulmi sun yarda cewa ƙudus rigimar ƙudus da yahudawa rigima ce ta addini ba rigima ce ta kabilanci ba hmm. ba rigima ce ta balarabe da ana ta musulmi aka da aka ce ta larabawa aka mai da ta larabawa da yahudawa yanzu an mai da ta falasdinawa ma yanzu ake rigima falastinawa da yahudawa ta ma tashi daga laraba ta koma kawai iya iya falastinu sauran kasashen laraba kawai dai suna musu kara ne suna taya su da fatar baki amma ba wai ma a wani abu na azo a gani ba saboda haka idan musulmi ba koma suka sukurke addininsu ba to haka za a yi ta wannan dambarwa har lokacin da Allah subhanahu wataala zai kawo waɗanda za su kwaci wannan ƙasa daga hannunsu wanda mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkawarin haka ya faɗi haka cewa musulmi za su yaƙe hudawa har ta kai dutse ma yana cewa ya muslim hadha yahudin wara'i ta'ala faqtulhu wani lokaci da annabi ya faɗa yana nan tafi saboda ka ko Trump ya ce ya basu ko bai ce bai basu ba shi Trump ya ce tun da daman abin a hannunsu yake sai na hannunsu kawai to abin musu mana mutum ne ya fi karfin ka ya kwace abu daga hannunka kana ta rigima yana ta kokkwafshe ka ka haƙura ka ban masa mana saboda ka shi Trump yana ganin arrida ne arduh ne da amrul waqi abin ya zama reality to ya kamata a bashi a haka don haka yana nan shi akan bakansa na cewa a zo a kafa ƙasa biyu amma ƙudus ta yahudawa ce har abada to wannan a wajenmu zancen banza ne ba zai canza aƙidar musulmi ba ba zai canza a tarihi ba ba zai canza geografi ba an ce mun lokaci ya yi zan tsaya nan wannan shi ne a takaice abin da yake faruwa da kuma yadda tarihin yankin yake saboda ya zama muna da wayewa kada dan wata magana kaɗan ta rikita ka ka zo kana cewa kudus ta yahudawa ce saboda annabi suleiman ko annabi dawud sun kafa masarauta a can dan haka tasu ci ba tasu bace su ma zuwa suka yi kafin su zo akwai waɗanda suka riga zama a wannan guri allah ya sa mu dace sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi